Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na muzagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shirin da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labaran da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu ji halin da ake ciki game da zargin bacewar wani ɗan jarida na ƙasar Saudi a Santambul na Turkiya. Za mu ji irin ɓarnan da mahaukaciyar iska da guguwa da ruwan sama ta yi a Florida na Amurka, wadda ta kashe mutane sha ɗaya ya zuwa Juma'a. za mu taɓo taron ƙasashe masu magana da harshen faransanci da aka yi a ƙasar armenia sannan mu shiga najeriya inda manyan jam'iyyun ƙasar suka tsaida waɗanda za su tsaya musu takarar shugabancin ƙasar yayin da kuma a ƙasar kamaru ake dakon sakamakon zaɓen da suka yi saboda haka sai a yi sauraro lafiya Madalla kamar yadda na ɗauko shirin daga Turkiya za mu fara kasancewar makonni biyu kenan ake ta jayayya game da ɓacewar wani ɗan jarida na ƙasar Saudiya Jamal kashogi a ofishin jakadancin Saudiya da ke Santambul inda wata harka ta kai shi. ya zuwa juma'an nan dai turkiya da amurka da su faransa da wasu ƙasashen duniya na ta zargin cewa ɗan jaridan kashe shi aka yi a lokacin da ya shiga ofishin jakadancin saudiya Turkiya har cewa take yi, wai Amurka na da hoton yadda aka kashe ɗan jarida. Ga Michael Kuduson da halin da ake ciki. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dambarwar ke ci gaba da kamari bayan jaridar Washington Post ta rawaito cewa Turkiya na da hotunan bidiyon da ke tabbatar da cewa an gana wa Khashoggi azaba har sai da ya ce ga garin kunan a ofishin jakadancin Saudiya. wannan batu dai ba kawai zai ci gaba da lalata dangantaka tsakanin turkiya da saudiya ba ne zai ma shafi kimar saudiya da yarima mai jiran gado muhammad bin salman a idan manyan kasashen duniya a ranar biyu ga watan oktoba nan ne dai dan jaridar wadda ke yawan bayyana ra'ayinsa a jaridar washington post ya shiga ofishin jakadancin dan karbar wasu takardu gabanin aurensa amma ya bace bat ana sa ran wannan tawagar ta saudiya wacce ba a tantancewa da ke cikinta ba za ta gana da jami'ai a turkiya a cikin ranakun ƙarshen makon nan shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana cewa bacewar kashoki ba abin wasa ba ne yana mai kira da a gudanar da bincike don samun haske kan lamarin mai matukar daura kai adalla idan muka shiga kasar amurkan sosai a makon da ya gabata ne wasu muhimman abubuwa biyu suka afka mata da suka dace a sani da farko dai akwai batun niki hali jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya da ke cewa za ta ajiye aikin nata Ga rahoton da Nura Ado Suleiman ya haɗa mana. Yayin da yake jawabin amincewa da murabus ɗin na Nikki Haley, Trump ya yaba wa jajircewarta kan kare manufofin Amurka duk da ƙalubalen da ke tattare da hakan. Nikki Haley na da matsayi na musamman a wajena ta gudanar da kyakkyawan aiki wajen sauke nauyin da ya rata a wuyanta. Mun yi aiki tare wajen warware matsaloli da dama, kuma muna kan warware wasu. Misali matsalar uh, Koriya ta Arewa, wanda aka samu ci gaba wajen soma warware ta. Uh, Ko da yake Nikki Haley ba ta yi ƙarin bayani akan dalilin ajiye aikin nata ba, ta sai dai ta musanta zargin da ake mata na cewa ta yi murabus ne domin fafatawa da Donald Trump wajen neman kujerar shugabancin Amurka a zaben shekarar 2020 mai zuwa. Kafin zama jakadiyar Amurka a sauran Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley ta kasance daga cikin waɗanda suke kan gaba wajen sukar manufofin Donald Trump musamman akan baƙi da ke shiga Amurka. Muna nan Amurkan domin a cikin makon ne aka sami iftila'ir iska da guguwa da ruwan sama mai karfin tsiya da ta yada zango a yankin Florida, inda ya zuwa Juma'a nan aka karas da mutuwar mutane sha ɗaya bayan ta wuce. Mun nemi ji daga bakin Alhaji Abdurrahman Dande a bar shi ɗan ƙasar Nijar da ke zaune a can Amurkan yadda aka shirya wa bala'in kafin ta sauka. lallai an ba da rahoton hakanan zai faru. To kamar da aka yi kwanakin can da ya zo a south da north carolina an ɗauki matakai shugaban kasa wanda gaban ajiya ya yi magana ya yi bayani da sun cewa a shirye suke kuma yadda suka shirya ga wa'an baya wanda ma suna shirye da shi don ba sa so abin da ya abku shekarun baya a louisiana katrina ya sake abkuwa to wannan gaban ma a shirye suke yanzu dai mutanen florida kuma yadda aka saba yi dama ana ana daga dangantar 'yan ilimin kimiyya in sun ga karhin iska yana da karfi ba rage zai da yawa iso inda zai bugi garin ana cewa mutane wajen duka su tashi sai a je a kai su wani wuri na sabki inda za a je su sai iska ya wuce kuma to inda al'amarin zai birge ka a nan garin wallahi mutane na taimaka ba ma gwamnati ba akwai red cross alhaji abdurrahman dande a bar shi sai kasar Siriya inda muka kawo muku rahoton da ke cewa 'yan tawayen kasar sun kammala janye dukkan manyan makamai da suka girke a yankin Idlib inda suka ja daga bayan yarjejeniya da aka kulla na samar da tudun mun tsira. Ga Ahmed Abba da wannan rahoton. Da yake bayani wakilin kamfanin dillancin labaran Turkiyya Anadolu na yankin Idlib ya ce janyewar na daga cikin yarjejeniyar da aka kulla a watan jiya tsakanin gwamnatin Siriya da babbar ƙawarta Rasha. da kuma ƙasar Turkiyya da ke marawa 'yan tawaye baya. A cewar Anadolu, tuni 'yan tawayen suka janye manyan makamai da rokoki da kuma makamai masu cin masakaicin zango. Tun a ranar 17 ga watan Satumba ne, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da takwaransa na Rasha Vladimir Putin suka amince a maida yankin Idlib ta zama tudun mun tsira. manufar yarjejeniyar ita ce kawo ƙarshen gagarumin hari da gwamnatin siriya ke kaiwa yankin na idlib tare da samar da wani yanki mai tsawon kilomita 15 zuwa 20 da za a haramta kai harin soji cikinta. Rikicin Siriya ya laƙume rayukan mutane fiye da 360 tun lokacin da aka fara a shekarar 2011. Yanzu sai mu miƙa zuwa Armenia inda aka kammala taron shugabanni da wakilan ƙasashe masu magana da harshen Faransanci wato francophone An dai zaɓi uwar gida Louis Mushikiwabo, ministan waje na ƙasar Rwanda a matsayin shugaban ƙungiyar ƙasashen hudu zaunannu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Abdullahi Isa ya haɗa mana. Yayin da ake kammala zaman taron ƙungiyar ƙasashe da ke amfani da harshen Faransanci francophone a birnin Erevan na ƙasar Armenia, ƙungiyar da ke sa ido kan ci gaba malaman harshen Faransanci a duniya. Sabuwar sakatariyar kungiyar 'yar ƙasar Rwanda, Louise Mushikwabo mai shekaru 57, ta bayyana farin cikin ta tare da ci gaba da manyan ayyuka da za su ɗaukaka kungiyar. Euh, de nous avoir euh, accueilli, de nous avoir euh, Abin farin ciki ne ganin sa'ar da nike tare da ita. Lallai na fito daga nahiyar Afirka. Mun samu tarbe da ya dace daga al'ummar wannan ƙasa ta Armenia. Sa'a na daga cikin fatan da muke da ita a da yaushe. Na gode, godiya ta musamman. Wannan kungiya ta Francophonie ta samu kafuwa da jimawa. Ba wai na karɓi wannan aiki ne domin na aiwatar da wani abun mamaki. Domin idan muka shiga tarihi, an kafa wannan kungiya kafin na zo duniya kungiya ce da ta hada da manyan shugabannin kasashen afirka na wancan lokaci ina da burin ganin na kawo canji. Duk da wannan ci gaba da yaren Faransanci ke samu cikin shekaru hudu, hakan na nufin cewa Faransanci da a matsayin na biyar a duniya. A cewar shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron, 'yan lokuta da zaben Louis Mushkwabo, Faransa za ta ci gaba da kawo nata gudunmuwa kasancewar nahiyar Afirka na daga cikin yankuna da ke ɗaukaka wannan yare. J'ai eu l'occasion de le dire hier. Quand la francophonie est un club fermé où quelques-uns donnent des leçons aux autres, ça ne produit aucun résultat. a jiya na faɗi da cewa wannan ƙungiya ta francophonie ba wai ƙungiya kawai ba ce bai dace a ci gaba da samun wasu ƙasashe da za su ci gaba da bayar da darussa zuwa ga saura ba yin haka ba shi da wani tasiri a tafi tare ya fi tasiri yawan masu amfani da harshen faransanci a duniya ya samo asali ne sakamakon karuwar jama'a musamman a ƙasashen afirka renon faransa Rahoton Abdullahi Isa halin da ake ciki dai makon nan mai karewa ne kasar Chadi ta karbi bakuncin ministan tsaro na kasar Faransa uwar gida Florence Pali inda ta tattauna da shugaba Idris Dabi Itno game da lamurra da dama da suka shafi yaƙi da 'yan ta'adda da suka gallabi yankin. Wakilinmu da ke birnin Injamaina, Tijjani Mustapha Mahadi na ɗauke da wannan rahoton. Wannan dai ita ce ziyara ta farko da ministan tsaron ƙasar Faransa Florence Parly ta kawo nan ƙasar Chadi a inda ta gana da shugaban ƙasar Chadi Idris Deby Itno da sojojin Barhan masu yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel da takwarorinsu na yankin tafkin Chadi. A ƙarshen ganawarta Florence Parly ta yi wa manema labarai bayani kamar haka. Mun tattauna da shugaban ƙasar Chadi irin ci gaba da sojojin haɗin gwiwa arewa na yankin sahel da ke yakan ta'addanci a yankin suka cimma sannan laluran ci gaba da aiki bayan damina ta kawo ƙarshe da irin sabon shiri da muke yi haka ma mun tattauna matsalolin da yankin ke fama da su kamar halin da ake ciki a ƙasar libya afirka ta tsakiya a takaice mun tattauna abubuwa da dama wannan zai baiwa shugaba idris debi damar ganawa da takwaransa emmanuel macron a kwanaki masu zuwa ziyarar dai tamkar sharan fage ce ga ganawa mai zuwa tsakanin mataimakin kwamandan sojojin haɗin giwa na yaƙi da ta'addanci a yankin takin Chadi Sayidu Baje ya ce bangarorin biyu na gudanar da aiki guda domin tabbatar da tsaro daga Injin Mena Tijjani Mustapha Mahdi RFI e Hausa. Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International yake zuwa muku. Yanzu sai Najeriya mu fara da zaɓuɓɓukan fidda gwani da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu suka gabatar wa duniya da 'yan takararsu a zaɓen shekara mai zuwa. yayin da jam'iyyar apc mai mulki ta yi taronta a abuja inda aka tabbatar da shugaba muhammadu buhari zai tsaya mata ita kuwa babbar jam'iyyar adawa pdp ta yi taron nata ne a garin fatakwal na jihar rivers inda ta zaɓi wazirin adama atiku abubakar daga cikin 'yan takara sha biyu mu fara da wanda jam'iyyar apc mai mulki ta yi a abuja kamar yadda wakilin muhammad kabiru yusuf ya aiko mana. irin kaɗe kaɗan yabon shugaba Muhammadu Buhari da aka nishaɗantar da 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya a wajen taron kenan. Kafin sake tabbatar da shi a matsayin ɗan takarar shugabancin kujerar ƙasar a zaben shekarar 2019 mai zuwa. Shi kuwa shugaban jam'iyyar na ƙasa Adama Shomole cewa ya yi. But we should allow every APC member to have a sense of participation. Duk da cewa ba a samu masu tsayawa takara ba, amma shugaba Buhari da kwamitin koli na jam'iyya sun ba da umarnin cewa dole ne a bawa duk wani ɗan jam'iyya damarsa matsayinsa na ɗan jam'iyya ya zama yana da hannu wajen fitar da kowaye zai wa jam'iyya takara. A nasa ɓangaren shugaban Muhammadu Buhari godiya ya yi ga 'ya'yan jam'iyyar tasu ta APC kamar haka. I thank you deeply for your support and confidence in me. Ina gode muku da irin wannan goyon bayan da kuka bani. Ya ku 'yan uwana 'yan jam'iyyar APC da ma sauran 'yan Najeriya. Ina tabbatar muku da cewa ba zan ba ku kunya ba. I will not let you or the people of Nigeria down. Honorable Salisu Ibrahim Riluwe dan majalisa a jihar Kano cewa yi? yan Najeriya za su dara in har suka sake zaɓen shugaba Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasa karo na biyu. Insha Allah za a ƙara masa shekara hudu abubuwa yadda suka ɗauko canji za a canza. Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja RFI Hausa. Sai kuma Nura Ado Suleiman ya kawo mana yadda babbar jam'iyyar adawa PDP ta tsaida Atiku Abubakar da ya sanar da mataimakinsa Peter Obi tsohon gwamnan Anambra a Juma'an nan a matsayin mataimakinsa. Nura Ado mu je zuwa. Alhaji Atiku is elected as the presidential of the People's Democratic Party. Gwamnan jihar Delta Ifanye Okowa kenan yake bayyana Alhaji Atiku Abubakar a matsayin zababben dan takarar shugaban kasar jam'iyyar PDP a zaben da za a yi a shekara mai zuwa. Bayan gabatar da dan takarar ne, tsohon mataimakin shugaban Najeriya ya yi wa taron jawabin amincewa da nasarar da ya samu inda yake cewa. since the return of democratic rule, we have witnessed Ina mai shaida muku cewa tun bayan dawowar mulkin demokradiyya Najeriya, wannan ne zaben fidda gwani mai inganci da aka gudanar da gaskiya a cikinsa. Ga waɗanda suka fafata da shi kuma, a tikun ya shaida musu cewar. Ga abokan takarana, ina mai jinjina ma kowane ɗaya daga cikinsu, kuma ina shaida musu cewa ba zan iya yi ni kaɗai ba, ina buƙatar goyon bayan. Sanata Babai Garba Gamawa shine mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa kuma ya yi tsokaci a kan alkawarin da 'yan takarar suka ɗauka a tsakaninsu. To ai kaman kafin ai zaɓe mun yi zama da su ba su waɗe ba su ba kuma kowa ya tashi ya ba da tabbacin cewar dukkan hukuncin da ya kasance to Allah yadda zai amince da sakamakon zaɓen kuma zai ba da goyon baya a wanda ya kasance shi ya nasara. Ga alama dai zaben fidda gwanin 'yan takarar jam'iyyar APC ta gudanar ya bar baya da kura a jihohi da dama a ƙasar. A jihar Zamfara, alal misali har zuwa wannan lokaci babu wanda ya san yadda ake ciki. A jihar Kano ma dai an samu irin wannan matsala inda wani ɗan majalisa wato Honorable Muktar Ishak ya kasai ya yi zargin cewa wasu manyan 'yan siyasa a jihar na neman yin amfani da sunan shugaban ƙasar Muhammadu Buhari don kwace nasarar da ya samu a zaben fidda gwani na ɗan takara shiga majalisar wakilai don baiwa wani mutum na daban. Ga dai ƙarin bayanin da Honorable Muktar Ishak ya kasai ya yi mana. To, kamar yadda ka sani alhamdulillah kuma kun samu labari cewa an yi zaɓe kuma Muktar Ishak ya yi nasara a zaben da aka nufar da kuni na jam'iyyar APC. To bayan an yi wannan zaɓe sai aka zo da wani zance aka zo ake faɗa wani wani PA na shugaban ƙasa wai shugaban ƙasa ya nemi alfarma a bashi wannan takara. wannan mu kuma a sanin da muka yi mai girma baba buhari mutum ne mai gaskiya mutum ne wanda yake yaƙi da rashin adalci mutum ne wanda yake yaƙi da zalunci mutum ne wanda bai yarda da cin hanci da rashawa ba to a zahiri ku nawa ne kuka kara domin neman wannan kujerar mu mu hudu ne muka neman wannan kujera akwai ni kaina da nake magana muktari shaja kasai akwai hajiya hadiza aa ibrahim akwai abdulrashid kofan mata akwai sha'aban ibrahim sharda Wannan zance ya bi shiru ne bayan kammala kirga ƙuri'u an tabbatar da wanda ya nasara ko kuwa tun kafin a fitar da sakamakon. ai bayan an fitar da sakamako an bayyana sakamako cewa mutare shagi haka sai ya ci zaɓe a ƙanana a ƙaramar hukumar birni da mazaɓu goma sha uku ba mazaɓar da mutane bai ci zaɓe ba har mazaɓar sharada bayan an yi wannan kwana biyu da wannan sai kuma aka bijiro da wancan sakamako aka ce wai shi abin da ya ci zaɓe akwai a ƙa'idar jam'iyya akwai baturan zaɓe na jam'iyya da jam'iyya take wakilcewa ya zo ya gudanar da zaɓe da mataimakinsa wa'annan mutane su ne a haƙƙo su bayyana cewa wane ya ci zaɓe a matakin mazaɓa kaza a kowane irin matsayi na zaɓe sai ta haka wannan wakilan da jam'iyya ta turo suna nan kuma jami'an tsaro suna nan jami'an hukumar zaɓe suna nan shugaban jam'iyya na karamar hukuma yana nan da dukkan shauran ma al'umma waɗanda suka rako sakamakon su daga mazaɓo suna nan aka tattara sakamakon nan aka haɗa sakamako aka bayyana cewa mutare ishaq ya kasai a gaban dukkan waɗannan jami'ai cewa ya ci zaɓe sannan kuma a dukkan mazaɓa sha uku nan ba illa jami'in hukumar zaɓe na ƙasa bai sa mana hannu cewa da tabbatar da an yi zaben nan ba ba inda jami'an tsaro bai shaida an yi zaben nan ba dukkan gaba ɗaya sun shaida wasu tabbatar tare da su aka rako sakamakon nan zuwa karamar hukuma sannan a nan take bayan an haɗa na mazaɓa goma sha uku nan shi baturen zaɓe wannan jam'iyya ta tsora masa alhakin faɗar sakamako ya bayyana cewa mutare ishaq ya kasai shi ne ya ci wannan zaɓe da ƙuri'u dubu hamsin da takwas da 'yan ɗaruruwa. to kamar ka sanar da ita uwar jam'iyya ta ƙasa halin da ake ciki. wannan a rubuce mun rubuta korafi mun tura uwar jam'iyya. ta bakin honorable muktar ishak ya kase kenan yanzu sai mu tafi kasar kamaru inda ake dakon wanda zai yi nasara bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi mako ɗaya kenan ilahirin 'yan adawan ƙasar da sun nemi a haramta zaben saboda zargin an shirya magudi ne kawai akwai ma ɗaya daga cikin 'yan takaran maurice campto da ya sanar da cewa shine dai ya lashe zaben a kan haka muka tuntuɓi Mamman Hamisu mazaunin birnin Yawunde game da yadda yake kallon ikirarin da ɗan takarar ya yi. Cikin dokar ƙasar nan an hana idan an yi zaɓe wani shugaban ƙasa ko kuma wata fati da fito ta ce ta ci zaɓe. A cikin lowan ƙasar nan an hana wannan sai abin da constitution ɗin sha'anin zaɓe suka fito suka faɗa an hana wannan abin da ya yi. To yanzu haka ma abin da ake cikin maganar da jama'un tsaro da kuma jama'un sanin dokoki suke ta faɗa kenan akan wannan abin wannan abin kuma da yi a garin shi tsayin kan yi tsayaye bai yi shi ko ta ina ba kuma dukkanin sauran jama'un da aka fi tambayar su duk sun ci wannan abin da yi kuma sun hani akan wannan abin da yi sauran presidodin fati duk an yi musu tambayoyi kowa ya ci wannan abin da yi shi kadai ya tsaya kai a gaida mamman hamisu yanzu sai mu shiga kasar jamhuriyar Nijar inda aka yi gagarumin taron raya harkokin ilimi na kasar a yankin da magaran zindir kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Malam Cillo ya aiko mana. Wannan taro Sara ne ya zo kan gaba diba da irin tarin matsalolin da suka hana ruwa gudu a fannin karatun ilimi mai zurfi a cikin ƙasar ta Nijar a shekarun nan. Domin baga matsaloli na ƙasa kowace jami'a tana da tata matsala. Yahuza Sadisu Madubi shine ministan ilimi mai zurfi da ya jagoranci buɗe wannan taro ya yi ƙarin bayani akan mahimmancinsa. Wannan taro dama ce wadda muke amfani da ita domin mu haɗa dukkan masu ruwa da tsaki a game da al'amuran ilimi mai zurfi don mu yi nazari a game da wani irin matsaloli muke fuskanta a cikin tafiyar da wannan jami'o'i wani irin nasarori muka cimma sannan su kuma wannan matsaloli wani irin hanyoyi za mu bi domin mu magance su. Taron ya haɗa kowane ɓangare na ilimi mai zurfi sannan kowane bangare kuma da tashin matsala da ke hana ruwa gudu. Muhammad bazan Bazanfare shine jagoran jami'ar da magaram ya yi ƙarin haske akan irin abubuwan da ke hana ruwa gudu har su kai ga yajin aiki da yake nakasa jami'o'in. Abin da ke hana ruwa gudu abu ne wanda ya shahi kowa akwai matsalolin wurin karatu akwai matsalolin malaman makaranta akwai matsaloli wanda ya shahi wurin kwanan ɗalibai akwai matsaloli iri-iri da yake wanda suka shahi jami'o'in kuma akwai matsalolin da lalle ana samun sannu-sannu ana cewa kansu. Ibrahim Malam Cilo daga Ramagaram RFI Hausa. Masu mu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin da injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi. Ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.